أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم آه muna sha bakwai ne ga watan jumada a saniya ko jumada al'akhir hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda idai da 31 ga watan daya shekara 2021 a ƙarƙashin wannan mu'assasa inda muke gabatar da karatu cikin littattafai guda biyu littafin tambihu ulil albab da kuma littafin aqaidu shi'a al-imamiyya al a shari'a. wanda yau yan uwa wani uzuri ya fitar da ni sai yanzu na iya dawowa tare da jiya ba mu yi karatu wannan ko ya faru ne cewa akwai karatu da muke yi jiya wanda dama galibi inda zamu wannan karatun to ragowar karatu kuma sai dai ai hakuri Wannan muke fara shi tun tara na safe sai kuma tara dare da muke tashi wannan karatu ne da muke da 'yan uwa ɗalibai karatu na ainihin wato zaure kafin mu shiga cikin karatu ka'in da na'in wannan ina ganin kamar ita ce halka ta talatin da biyu kuma na ali a zamu ba da sanarwa sanarwa ta ƙarshe wallahi za a wata magana nake karanta cikin wannan littafin طول amal وكيفيه العلاج ilaj yace duk lokacin da zaka yi sallah cikin abin da zai taimaka maka kai sallar da kai kai itikanin ta ka dinga kaddarawa akan ka totayu ba mamaki wannan sallar da zan yi ita ce ta karshe a duniya to wannan yakan sa ka in kana yin aikin ibada sanda kake yin shi kana halattowa ranka cewa wannan abin da zai ta yi ba mamaki shine na karshe a rayuwata ta yakan sa ka kai abin da ya kamata a lokacin da ya ainihin wato dace da haka ‘yan uwa watanni suna ainihin wato tafiya da kuma kwanaki a tamdis sinunu watan ƙalil ayyamu shekaru suna tafiya hakanan wato al'amura suke tafiya dukkan mutanen da suke ba da gudunmawa ga wannan mu'assasa muna musu addu'a da fatan alheri to wannan kai kokari ka dauke shi a zama kaman ka'ida ne a rayuwarka duk lokacin da Allah ya ara maka dama za ka yi wani abu na ibada ga Allah sawa'un ibada hissi ko ibada ma'anawi to ka dinga ji a ranka ba mamaki watakila wannan ita ce dama ta ƙarshe da Allah ya bani a rayuwa daga wannan ba zan ƙara yin wani ba babun mamaki ne yanzu shekaran jiya akwai wani ɗan uwa za ka tuna shi ɗaya daga cikin matasa da in mun fito nan sallah mukan ɗan yi magana da shi wanda ya ce min daga birnin kebbi ya zo karatu zai koma ma'ana ɗan nan ne yana karatu a birnin kebbi wani lokaci yakan shiga ya limanci to akwai wanda kwanan nan ya haɗa ni da shi ta waya makai magana shi ma ɗalibi ne yana karatu to cikin kwanakin nan akwai garin da ya fito zai je wani gari yana kan hanya hatsari kuma sai ka ga wani lokaci idan Allah zai ɗauki ran mutum sai ya masa wani irin taufiƙi sai ka ga ya ci gaba da gudanar da wasu abubuwa daga inda ya hawo mota har zuwa lokacin da motar ta hatsari yana karatun Qur'ani har motar da ta hatsarin aka ɗauke shi zuwa asibiti bai na karatun Qur'ani ba sai lahazar ƙarshe da zai bar duniya sannan icika da kalmar shahada ya koma zuwa ga Allah wannan fa kwanan nan fa ne waya da shi ba, to shine ake bani labari cewa kuma kwanan nan bayan na yi waya da shi ranar nan da kuma abin da ya faru da shi yanzu sau da ka dukkan da za ka yi wani aiki na ibada ka yi shi kana sa ran ba mamaki watakila wannan shi na ƙarshe a duniya wannan yakan taimaka maka wajen yin abin da ya dace da aka ba mamaki wanda suke ba da gudunmawa na wata-watan nan ka bayar idan kana da hali ta yi ka dinga sawa a ka ba mamaki daga wannan watan Allah ba dole bane ya dawo da kai wani watan na gaba ka iya bada wata gudunmawa saboda ka dukkan wanda suke bada kudaden su don gudunmawa Allah ya saka musu da alheri sannan in ba a manta ba akwai nambobi da muke bayarwa a tuntuba eh akwai akan namba na banki ɗin wato da faransanci kwanti kenan ko sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas sunan banki stanbic ibtc sunan akawun ɗin asahabatul kiram idan ana buƙatar ƙarin bayanin da'awarmu da ya shafi mutane daga ƙasashen waje akwai farko akwai farko wato tara shida tara bakwai uku sifili shida shida wannan namban wayan ɗan uwa alhaji hamisu ibrahim ne alhaji hamisu ibrahim mutumin nijar ne kuma wallahi zan faɗa bi kulle saraha abinda muke yi na da'awan nan idan na ce wa mutane kaso saba'in cikin ɗari na gudunmuwar da muke samu abinda ke zuwa daga mutanen nijar ya fi yawa don haka mu ba abinda za mu yi wa mutanen nijar sai dai mu musu addu'a da fatan alheri sannan a binciken da ne a ƙasashen duniya mafi yawanci da hausawa suke za ka ga wanda suke jagorantar wajen yadda za a taimaka ma addini za ka ga mutanen nijar ɗin ne wasu ma abin da suke yi ma abin da muke yi na da'awa ba ma sa so mu faɗa wasu ma abin da muke yi su sun ɗora wa kansu bibiyar abin da ya shafi mutuncinmu ta ɓangaren su gudunmu da za su bari bai ma shafi ita mu'assasar ba su ko menene ake da shi na matsala wanda ya shafe mu na rayuwa su za su bibi wannan abu kuma mutanen Nijar ne sau da haka gaskiyar magana muna fatan alheri ga mutanen Nijar wajen yadda Allah ya ba su dukiya suke amfani da ita wajen aikin addini da mafi yawancin mutanenmu suna kwatanta haka to da ba mu da bukatar sai su sun kawo mana ɗaukin mu dai mutanenmu ka bar su allazi jama'a malan wa addada mutane za su tara kuɗi za su yi lissafi za su yi manyan gidaje da manya-manyan motoci sun dai kware wajen ina faɗa fa ba duka ba fa amma suwa suka fiya yanzu ba mun zama ba da labari ba kwanan nan wani ya zo ya shi babdi aka kashe masa wajen miliyan arba'in kuma in ka bincika za ga ya mawakin da ya ji ya yi waƙa kawai abin da aka ɗauka wajen miliyan ashirin aka ɗauka aka bashi amma in ka bibiya za ka ga watakila bai taɓa ɗaukar ko sisi ya kashe wa addini ba ko in zai bayar sai dai irin Allah gana kaɗan nan dai ba yadda za a yi haka ake yi to da haka mutanen Nijar muna muku addu'a da fatan alheri shi yasa ko ga da zaɓe ɗin nan ya zo kullum sai mun ja hankali a yi addu'a domin duk wanda ya san yadda ya kamata ya san cewa duk abin da ya taɓa Nijar ya taɓa Najeriya. Ko ba gaskiya ba, saboda haka muna muku addu'a da fatan alheri Allah ya baku shugabanni na gari Allah kuma ya zaunar da ku lafiya Allah ya wa ƙasar Nijan arziki da mutane masu zuciya wajen taimaka ma addini a yanzu ba ga ɗaya daga cikin su ba mutumin Nijar ne kwantena ta littafi ya bamu fa kwantena ta littafi ya ɗauko ya bamu shekara wajen ashirin da yana tara littattafan kuma shi ma ɗalibin karatu ne ya san ƙimar littafin amma lokacin da ya ga mun bayyana a saha ta karatu ya ce mu zuwa ga littattafan ya fi buƙatuwar shi ya ɗauki kwantena guda ta littafi ya ce ya ba mu shi ya haƙura so kaga mu ba abin da za mu sai dai mu musu addu'a da haka muna fatan alheri da addu'a ga mutanen Nijar da haka duk wani mutum da yake Nijar eh akwai wani bawan Allah sunansa Alhaji Muktar ba zan ƙara sa ɗayan ba dan kada watakila mutane su gane kwanaki ya tuntubi malam ahmad tijjani yusuf cewa muna da organization ya ji in ka ji kuɗaɗen da ya turo mana sai ka sha mamaki kusan naira miliyan ɗaya yasa aka turo mana kuma daga niger to kaga mu kaga sai dai mai addu'a sau da haka duk wanda zai yake zai ba da gudunmawa yana niger in kuma ya ba da gudunmawan to ya tabbatar <coughs> da sakon zai zo akwai shi dan uwa Alhaji Hamisu Ibrahim wannan ita ce number wayan sa tara shida tara bakwai uku kuma mun je Nijar din nan mun yi wajen kwana kusan ashirin kusan talatin mun yi a cikin yamai sannan mun zo cikin garin gaya dukkan karamcin da ake wa ɗan adam a duniya mutanen nan sun mana saboda da motsa mu da mutanen Nijar addu'a ne da fatan alheri Allah ka zaunar da ƙasar su lafiya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya sannan akwai wato a sai ainihin wato biyu hudu hudu guda uku tara uku bakwai biyar hudu wannan namban wayan alhaji nasir abdulrahman ne daga ghana sannan akwai wato tara bakwai tara takwas tara biyu sufuli shida wannan namban wayan dan uwa malam muhammad kabir daga kwatano sannan akwai tara biyu bakwai biyu bakwai biyu sai uku sufuli wannan dan bambam mala abubakar ali daga togo sannan akwai shida biyar sufuli tara bakwai shida sai tara shida sufuli wannan barra malam harun ladi daga ainihin wato kamaru sannan za ka ga hatta mutanen kamaru za ka ga wasu daga cin wanda suke ba da gudunman asalinsu mutanen Nijar ne, wasu na Algeria, wasu na kaza, wasu na kaza, za ka samu dukkan wanda suke turo da gudunmawa da sunan wancan kasashen in ka bibiya sai ka ga asalinsu mutanen ainihin wato Nijar ne. Sannan akwai daga Gabon, akwai namban wayan plus biyu hudu ɗaya sifili, bakwai sifili sai shida takwas sai ɗaya sufuli hudu wannan daga din cewa malam muhammadu buzu ka san ba sai an faɗa maka ba ka san mutumin nijar ne amma kuma yanzu yana gabon a zaune kuma shi yake jagorantar al'amuran da suka shafi ma'assasan nan wajen ya za a tattara kuɗaɗe a taimaka sannan akwai a wato a bakwai hudu hudu uku ɗaya takwas ɗaya biyu wannan ɗan wayan malam attahir duka daga ƙasar mali da haka daga yau in insha Allahu ba wai ana rufe ba da taimako ba ne ana ci gaba da yi idan an tattara a kowane lokaci za ka samu mutane suna aiko da gudunma amma dai bisa ga ka'idar mu ta sanarwa wannan ita ce rana ta ƙarshe kuma duk wanda suke ba da kuɗaɗen su muna roƙon Allah ta'ala yadda wannan waje ya haskaka to Allah ka haskaka al'amuransu na duniya da lahira don tsarkin sunayensa to da mu tafi cikin littafin tambihu مالن يتي الباب الثالث بابنا أخو من هو مؤلف كتاب جواهر المعاني وانيني واند اولف لكتاب جواهر المعاني يقول علي هرازم علي هرازم ينافد داشنا هو أبو الحسن الحاج علي بن العربي بن برادة المغربي الفاسي wa utabaru ana lura da cewa shi ne akbaru khulafa'i ishek Tijjani shi ne babban kalifan Shehu Tijjani ko fi hayatihi a rayuwarsa wa da mamatihi da kuma bayan rayuwarsa kala anhu Tijjani shi Shehu Ahmad Tijjani ya faɗa kan shi Aliyu Harazimi fi risalatin a cikin wata saƙo ba asaha wanda ya aikata ila ahari tilmisan zuwa ga mutanen silmisan ya ce wa huwa iwadun an nafsi wa khalifati ya ce shehu aliyu harazimi musanya ne na raina sannan khalifa na ne A aƙamtuhu na tsayar da shi maƙama nafsi matsayin raina fi talqin auradi wa ita'i tariqati wajen ba mutane wuri dina da kuma wato bayar da ɗariƙata wa kada ulumi hakanan dukkan ilimin na inda shehu tijjani wa kada shara fi jam'ihi shi shehu ala iri harazini ya fara wato wajen tara shi jawahirul ma'ani fi awa'ir sha'aban a farkon sha'aban a shekara ta 1200 da ainihin wato sha uku wantaha minhu fi awa'ili wato zulqa'da ya kare zulqa'da a shekara ta 1200 da ainihin wato sha hudu haka ne ko? dubu ɗaya da ɗari biyu da sha hudu wancan dubu ɗaya da ɗari biyu da sha uku kenan a shekara ɗaya yana tattare da wahirul ma'anin da haka sai yake cewa a waƙad ƙara'ahu ali harazimi kuma ali harazimi ya karanta shi ba da jim'ihi bayan ya tara shi wata alifihi da tattare shi ala shekihi ahmad tijjani akan babban malaminsa <coughs> shehu Amadu Tijjani fa ajazahu sai ibashi ijaza fi sa'ir mafihi, a cikin sauran abin da ke cikin shi jawahirul ma'ani din tuwfiya Ali Harazimi Ali Harazimi ya rasu fil a wannan garin a shekara ta ɗaya da biyu da ainihin wato sha wa qad qila anti fi qissati wafatihi a ƙisar rasuwar shehu Ali Harazimi innahu waqa'at lahu gaibatun ya dan faku kamar yadda mahadin shi'a ana da gaiba as-sugura da kuma gaiba al-kubra to shi ma yayi wata gaibar fatakayyal ashabuhu daliban sa suka suranta cewa annahu tuwfiya ka suna ganin fa shehi fa rasu wannan da ya fa ya gaiba aka neme shi aka rasa ya rasul fa dafanuhu hayyan sai aka binne shi da ransa wa makasu fi qabrihi a iddata ayyamin thumma tuwfiya ba'da eh? wa makasa fi qabrihi zalika ka gani ya danyi gaiba gaiba din ka iya cewa watakila ya danyi wata suma ne fa takayyal ashabu annahu tuwfiya daga nan mutanen shi sai suka suranta cewa to wannan fa dogo suman to ta yi shehi ya mutu ne fadafalo sai suka je suka binne shi a shi hayyan yana da rai wa makasa fi kabrihi iddata ayyami ya zauna a cikin wasu kabari a kabari wasu kwanaki kenan da ransa sun mutuwafiya ba a da zalika sannan daga baya aka gano ashe da ran shi aka rufe shi mutuwaye daga baya a cikin kabarin to kaga sun yi kisan kai kenan yawa to shine yace ka duba anzur at-tijaniya dirasatun li ahammi aqaid at-tijaniya ala dawil kitab wa sunna a shafi na 57 da shafi na 72 da shafi na 73 wa ahala ila iddati kutubin minha ad al kharida sannan gina wannan abin to inda itiranto zuwa ga littattafai masu yawa daga ciki akwai ad al kharida wanda ga littafin nan sharhi ne na yaqutatul farida kyale shi a shafi na mujalladin da shafi na 111 wa kashful hijab a shafi na 68 da kuma shafi na 95 wa ya mustafi a shafi na 255 idan kana so ka gane cewa wannan karatu shin da gaske ne shi shehu ali harazimi mutuwa E, ko ko a'a ana zaton kaman ya mutu aka je aka danna ƙasa. sai daga baya aka gane a'a ashe bai mutu ba a can ya karasa mutuwa sai ka je sai ka duba wannan to shine malam yake cewa kitab kitab wato ya ƙulu ali harazim yace kitabu kitabi jawahirul ma'ani wato littafin jawahirul ma'ani ko eh katibu kitabi jawahirul ma'ani haka ne katibu kitabi jawahirul ma'ani to irin wannan ne sai ga mutum ba zai maka uzuri ba ka karanta abu ya san ba jahilci ba ne ajizanci ne kawai na ɗan adam sai wani ya zo da gangan sai ce to ai kaga jahili ne wanda kaga katibu a nan wajen isa fa'il ne na kataba katib katibu kitabu jawahirul ma'ani shi mai rubutun littafin jawahirul ma'ani tilmuz ahmad tijjani dalibin shehu ahmad tijjani ne walamma madashi harin bifas lokacin da ya wuce ji wato shaharani lokacin da wata biyu suka wuce a fas amara na sai ya umarce mu shine at tijjani bi jam'i hada ta'alifi cewa mu tara wannan littafin kuma shehu tijjani ice wa aliyu harazimi bi amrin min sayyidi walad adam wannan kuma ya tara jawahirul ma'ani umarni ne daga shugaban talikai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana fata an fahimta saboda haka shi shehu tijjani ya ce aliyu harazimi ya tara jawahirin ma'ani kuma ya ce Annabu ne ya ce a tara mu'akkidan yana mai karfafa cewa layin bagi tarkuhu bai fa kamata ba bai dace ba a bar wannan aiki ba da an kana na bayan da shi shehu tijjanin ya umarce mu bi tamziki mu yayya ga ma jama'ana minhu abin da muka tara na shi jawahirin ma'anin bi sababin saboda wani dalili iftadahul waqtu wanda lokaci ya hukunta haka wal halu da halin da ake ciki hatta tafaddala al-haqqu har sai da Allah yi falala alaina akan al-kabirul muta'al Allah subhanahu wata'ala wanda yake al-kabir babba al-muta'al wanda yake mai girman da girman su yafi girman kowa bi amrihi da umarnin da shi Allah yayi min sayyidir rijali kaga Allah ne ya ba da umarni ta hannun manzon Allah cewa a tara littafin jawahirul ma'ani min sayyidir rijal sallallahu alaihi wasallama kuma aka ce wa shehu tijjani la yasahu tarkuhu ba yadda za a yace ba zai yiwu ba ya bar tara wannan littafin wala yambaji ba abu amin da dace illa Jam'u ba sai ya tara littafin faqad qala lahu sayyidu walad adam shi shehu tijjani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa Ba'ada da amrihi lahu bayan ya masa umarni bi jam'ihi da cewa ya tara littafin ya ce masa tahaffas alaihi lalle fa ka kallafa ma kanka tsare wannan littafin liyan tafi abihi dan ya amfana da shi min al-awliya'i daga cikin waliyai ba a daka bayanka waɗanda za su zo bi hifzihi ta hanyar iyaye wadda kai wa littafin fa na? to daga nan na shi shehu tijjani sai ya umarce mu bi kitabatihi yace mu rubuta jawahirin ma'ani wa jam'ihi mu tara shi wa hifzihi da haddaci ma da min masailihi abinda yake na watsatsun matsalolinsa fa farihna bi hadhihi al-bushara sai muka farin ciki da wannan busharar da shi shehu tijjani ya ce annabi ne ya faɗa masa gayatul farhi gayar ainihin wato farin ciki wasu wato gayar farin ciki wasu da kuma ainihin wato shi ma farin ciki wannan maganan malam ce a duba jawahirul ma'ani allazi bi hamishihi Kitabun rima nisbatul maktabatu sha'biyya albabul awwal alfasl Salisu, babi na farko a fasali na uku fi akhdhi tariqi wato a cikin karban hanyar rushdihi wa hidayatihi wato shari'ar shi tijjani a mujalladi na ɗaya shafi na hamsin da uku wa jawahirul ma'ani alladhi yalihi kitabun rima ishrafu maktabatul buhus wad dirasat a mujalladi na shi kuma shafi na wato 27 wa jawahirul ma'ani tahqiqul imam ash-shaykh at-tijjani Aliyu sisi a mujalladi na ɗaya shafi na 63 da shafi na 64 me yasa malam yake kawo jawahirul ma'ani daban-daban ya kawo mai rimahu ya kawo mai kara dan saboda maddaba'at tana sabawa to sai ka je ka duba kaga kai naka jawahirul ma'anin wata mataba'a ce to jama'a maganan fa cewa fa a tara jawahirul ma'ani za ma ku ji inda aka ce wai annabi ya ce wannan littafin littafin shi ne da aka ji inda aka faɗa haka to don haka yanzu a ce wai jawahirul ma'ani annabi ne ibada umarni da umarnin Allah ya ce a tara shi kaga wannan ita ce ƙarya ta farko mafi munin ƙarya a duniya sai kuma su ce maka ai shehu tijjani ya ce idan ƙila annin shi an fazinuhu bi mizanin shari'i to wannan maganar na cewa annabi ne ice masa shi kuma annabi da umarnin Allah a tara jawahirul ma'ani to sai a ɗauke ta a sata a mizanin shari'a a gani sun yi daidai ko sun ci karo ka gaba yadda za a yi su daidai ya ƙulu aidan aliyu harazimi aliyu harazimi yana faɗa yana cewa alam ka sani rahimakallahu Allah ya maka rahama anni shara'atu fi ibtida'i hadha al-kitab al-mubarak Kadi. wai duk yadda ke cikin jawahirul ma'ani wai shi ma littafi ne mai albarka ka gani wa alam ka sani rahimakallahu anni shara'atu ni na fara fiftida'i hadal kitabi farkon wannan fara wannan littafin al-mubarak mai albarka a awa'il sha'ban farkon sha'ban sanata 13 wa 200 wa alfi fa a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu. da talatin da uku a fas wa ma misli ba iri na bane in ji aliyu harajini man ya tajasaru wanda zai yi ƙarfin hali ala jam'i kalamin auliya illahi ta'ala wai ka ji jawahirul ma'ani wa maganganun waliyan Allah ne a ciki akan ce tajasara ai eh, tajasaru shine idan qama alaihi idan ka tsayo akan abu akan ce ta jasara da ma'anan ishtara alai in mutum ya zama yana da ƙarfin hali sannan akan ce ta jasara da ma'anan shine madawa na fasa idan abu ya wuce kazartar da abin sai a ce ta jasara to shine yace wa shama'ilihim da kuma ɗabi'un su waliyan Allah ɗin, wa ya ta'arradu ya bujiro li masailihim ga matsalolin su wa mawahibihim da irin baiwar da Allah subhanahu wata'ala ya musu yace ba irin sa bane ya kamata ya tara wannan kuma sai ya kira jawahirin ma'ani sai ya ce masa littafi mai albarka to wannan ya zo cikin jawahirin ma'ani alladhi bi hamishihi kitabur rima a duba nuskatul maktabatu sha'abiyya a duba fatihatul kitab a mujalladin shafi na bakwai wa jawahirul ma'ani alladhi yalihi kitabur rima ishrafu maktabatul buhus a mujalladin shafi na tara wa jawahirul ma'ani tahqiqul imam at-tijani aliyu sisi a mujalladin shafi na 19 za a ga inda aka kawo wannan karatu to har yace cewa ilami wato sun maƙala fi akirar kitabi sannan ya faɗa shi a ƙarshen littafin shi aliyu Harazimi, ƙala mu'allifuhu wa jami'uhu mai wallafa littafin mai tara littafin afqarul abidi mafi buƙatuwar bayi ila maulana al-ghani zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake mawadaci alhamid wanda yake godajjen da ko kuwa bai gode mai ba shi ya gama gode makansa Aliyu Harazimi <coughs> ya faɗa bunul arabi baradatul magribi, alfasi ce hada Akiru ma ya li jam'uhu wannan shi ne ƙarshen abin da tara shi isa kaka gare ni min kalami sayyidina na maganganun shugabanmu wa shaikina kuma babban malaminmu abil abbas attijani wa zalika a wannan ya faru ne a wasu zulqa'ada a ƙarshen ainihin wato tsakiyar zulqa'ada ko alharam wanda watan zulqa'ada yana daga cikin watanni masu alfarma sanata arba'ata a shekara ta arba'ata ashara wa mi'atain wa al shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da ainihin wato da ashirin da hudu wa sayyiduna lokacin shugaban mafi qaidil hayati yana da rayuwa walam azal ban gushe ba bi haulillahi wa quwwatihi da ƙarfin Allah da sa aktubu ina rubuta ma yumlihi alaina abinda shi shehu tijjani yake faɗa ina imla'i min al'ulumi na ilimin bukan da ke cikin jawahirul ma'ani wal asarari da kuma asarce-asarcen da ke ciki to za mu zo za mu karanta maka maganan shehu ibrahim za ka ji inda yake magana mai komin wannan littafin a'a duk da lokaci a to wannan jaka sauke ta a wannan akwai wani littafi yana nan a nan wajen ba tafsiratul ana wannan tarbiyyar amma za ga wanda na yi fotokofin shi ne za ka ga inda dubamin za ka ga inda yake maganan cewa wannan littafin na tarbiyyar nan da shi malam habibu ya rubuta dubamin shi a hankali a hankali yana nan wajen nan in ka gan shi a'a ba shi ba a tarbiyyatu shurutu hawa kaifiyatu haɗin nan yana nan wajen nan ka gan shi ko ba shi ba fotokofi ne dan wannan ban san inda magana take ba amma a wancan fotokofin na ja mata ainihin wato layi mm. ai ya fara turo min littafin kafin ma a abin da duwa mun shi da kyau a nan wajen akwai wata magana ne da ya kawo wanda ya ce shi ibrahim ya faɗa cewa yauwa to ka gani to kaga yanzu abin da yake faɗa kenan ko min ulumi na ilmin muka wal asrar da kuma asrar wanda ke cikin ainihin wato littafi to ga maganar da shi shi Ibrahim yake faɗa a littafin sa kitabu jawahirur rasail a mujalladi na ɗaya shafi na arba'in da uku me yake faɗa yace wa iyyakum wa ifsha a sirri da ahali ina muku kashidi. kakku kuskura ku dinga yaɗa sirrin dariƙan nan ga waɗanda ba ma'abota dariƙan ba falwajibu abin da yake wajibi a kan ku ɗin ɗariƙa katmul asirari duk abin da yake asirari ne ɗariƙa ku ɓoye shi wa izharu shari'atin nabi ku bayyanar da shari'ar manzon Allah to babban matsalar tun da aka samu suna da haƙiƙa da shari'a to duk wanzu abin da kaga suna ba da kariya cewa ƙarya ne abin da ake faɗa bai da alaƙa to suna ba da kariya ne a babin shari'a amma a haƙiƙa wannan ne abin da shi yake cewa kar su ɓoye su waɗannan da suka fito suka bayyana sun saɓa wa karantar wani. sai yake faɗa yake cewa la sirra illa kullu dhi fasiru inda siyarin nasu maktubu la sirra ba wanda zai dinga ɓoye sirrin nan na ɗariƙa illa kullu zai siƙatin illa kullu zi siƙatin face duk wani wanda yake ma'abocin aminci fassiru dama shi sirri inda siyarin nasi a wajen zaɓaɓɓun mutane za ka sake maktumu abin ɓoyewa ne to shi yasa kakkai mamaki in ka ji mun kawo wata magana sun ci ƙarya ne babu ita a'a an musu umarni an ce su fito da shari'a A asrar kuma na tafiya su dinga ɓoye shi kar su fito da shi to yanzu da mu ji inda yake faɗa nan gaba shi jawahirul ma'ani inda za a jima an ce kai tsaye littafin annabi ne ita jawahirul ma'ani littafin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam haka wannan magana ƙarya ce haka yana da kyau mutanen mu su san wannan duk wanda zaka tattauna da shi ya ce maka in ka bige shi da wata magana ya ce ai shehu tijjani ya ce idza qila annin sha'an fazinuhu bi mizanin shari'i sai ka ce ta ina littafin da za a tara shi aka ce littafin annabi ne kuma ya annabi zai ce a tara littafi sannan kuma a ce kuma sai an auna ta yaya za a yi haka ai ba zai yi ba sau da haka za mu tsaya nan yan uwa su haƙuri sai idan Allah ya kai mu gobe a kai mala alikakka ɗaya akwai ɗan sauran lokaci bari mu karanta wannan eh? yayi to ni dai a nan gurin kamar bai nuna min lokaci ba ya cika ali Allah to ko ba daidai suke tafiya ba da nan ta wa hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh